صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن تقوى الله هي الزاد, هي الزاد اليوم الرحيل وهي وصية الله لعباده أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء عباد الله إنه ما من شر وداء في الدنيا والآخرة إلا وسببه الذنوب والمعاصي تأمل أيها الأب كتاب ربنا سبحانه حين قص علينا ما حل بالأمم السابقة من أنواع العقوبات جزاء معصية الله ومخالفة أمره تأمل ما الذي أخرج الوالدين من الجنة دار اللذة والنعيم إلى دار الآلام والأحزان وتأمل ما الذي أخرج إبليس من الجنة وطرده منها ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وبدله بالقرب بؤدا وبالرحمة لعنه وبالجنة نارا وهل عليه غضب الرب ومقته أكبر المقت كلها كل هذا بمخالفة أمر الله وارتكاب نهيه وتأمل ما هل بالأمم المخالفة لرسل ربها كيف كان عذاب الله لها عليما شديدا انظر ما هل بقوم نوح من الغرق قال تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وانظر ما هل بعاد قوم هود حيث صلد عليهم الريح العقيم قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وانظر ما هل بقوم صالح عليه السلام حيث أرسل عليهم الصيحة قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وانظر ما هل بقوم لوط قلبت عليهم قراهم وأمطروا حجارة من السماء قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وانظر ما هل بفرعون وقومه حين كذبوا وحين كذبوا وكذا ما هل ببني إسرائيل وهكذا تتوالى نظر الله على عباده الذين خالفوا أمره بأنواع العقوبات قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصمنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ما أهون الخلق على الله إذا هم خالفوا أمره فكم أهلك من القرون بسبب إسيانهم وتكذيبهم أيها المؤمنون المآسي سبب كل عناء وطريق كل شقاء فما حلت بديار إلا أهلكتها ولا فشل في مجتمعات إلا دمرتها وما هلك من هلك إلا بالذنوب وما نجا من نجا بعد رحمة الله إلا بالطاعة والتوبة وإنما يصيب الناس من ضر وضيق في أبدانهم وذرياتهم وأرزاقهم وأوطانهم إنما هو بسبب معاصيهم وما كسبته أيديهم قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون عباد الله إن ضرر المعاصي وشؤمها عظيم وخطير على الفرد والجماعات فأما, فأما الأفراد فأما أفراد الناس فللمعصية أثر ظاهر لمن تأمل وأنار الله بصيرته دل على ذلك النصوص الشرعية والواقع المشاهد ومن هذه الآثار أيها الإخوة حرمان العلم وهو نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئه قال مالك رحمه الله تعالى للشافعي لما رأى فتنته وذكاءه إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تدفعه بظلمة المعصية أيها الإخوة ومن الآثار حرمان الرزق كما في الأثر إن العبد ليهرم الرزق بالذنب يصيبه كما رواه إمام أحمد كذلك أيها الإخوة ومن وحشة يعني ومنها وحشة يجدها الآسي في قلبي بينه وبين الله وبينه وبين الناس وكلما قويت هذه الوحشة بعد عن مجالسة أهل الخير وقرب من من حزب الشيطان وأهله ومنها أيها الإخوة تعسير الأمور فكما أن من يتق الله يجعل له من أمره يسرا فبخلافه من أصلى ومنها أيها الإخوة ظلمة يجدها الآسي في قلبه تقوى هذه الظلمة حتى تظهر على الوجه يراها كل أحد قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب أعاذنا الله وأزارنا من من المعصية ومنها أيها الإخوة حرمان الطاعة ومنها كذلك أن المعصية تورث الذل ف... فأبى الله إلا أن يذل من أصاع من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ومنها سوء الخاتمة فإن العبد قد تخونه جوارحه أهوج ما يكون إليها وأعظم من ذلك أن يخونه قلبه ولسانه عند اهتداره وقرب وفاته وأما آثار الذنوب والمآسي أيها, أيها المستمعون على الأمة بأجمعها فكثيرة جدا وقليل منها الآية تشير إلى ذلك قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وإذا هم مبلسون ومن هذه الآثار أن الذنوب تزيل النعم بمختلف أنواعها وتحل النقم والمهن قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة أنه مر يعني أنه مر على النبي بجنازة فقال مستريح ومستراح من قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستريح من فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب قال تعالى كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنأمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم أيها المؤمنون إن أثر الذنوب وخطرها إن أثر الذنوب وخطرها ليعظم في حق المذنب وفي حق أموم الأمة حيث يقترن هذا الذنب بأمور نذكر ثلاثة منها بالإيجاز أولا الاستهانة بالمعصية وعدم استئذام الذنب روى البخاري عن أنس قوله لأهل زمانه الذي هم من خير القرون إنكم لتعملون إنكم لتعملون أعمالا هي أدق من في أعينكم من الشعر إن إن كنا لنعدها على أهد النبي من الموبقات أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ثانيا مما يعظم به أثر الذنوب وخطرها على الأمة المجاهرة بها وإلانها إن المجاهرة بالمعصية إثم كبير ووزر عظيم قال صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي معافى إلا, المه... إلا المجاهرين متفق عليه المجاهر قد جمع إلى معصيته معصية أخرى وهي الدلالة على الضلالة فيكون عليها وزرها ووزر من عمل بها ثالثا مما يعظم به خطر الذنوب على المجتمع عدم الإنكار على أهل الذنوب والمآسي بل قد يتطرق ذلك إلى مجالستهم ومشاركتهم بالسكوت عنهم وهذا من من أسباب أموم العذاب واللعنة قال تعالى la'ana lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna na munkarin fa'alu لبئس ما كانوا يفعلون ثم إن النجاة أيها الإخوة حين ينزل الأذاب تكون للمصلحين كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون عباد الله ولآسي كالذئب يعني كالذئب المفترس يمهو رسوم هذا الدين وحينئذ يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا ويعود الدين غريبا كما بدا ملحوظة أيها الإخوة قال تعالى يعني بالنسبة لإساءة الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ وبالفعل قال تعالى عن هؤلاء المجرمين إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأد لهم عذابا مهينا ويقول الحق تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه وجنبنا البدع والخرافات والضلالات والأهواء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, ina gode masa ina yabo a gare sa, tsira da aminci su kara tabbata ga mu sallallahu Alaihi wa sallam da wanda suka bi bayansa da kyautatawa har zuwa tashin kiyama Allah ya saka mu a cikinsu. ‘Ya'yan uwa muminai, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, ku sani lallai jin tsoron Allah shine guziri. na ranar tafiya wato guzurin gobe kiyama har wa yau ita wannan takawa ɗin ita ce wasiyar da Allah ya yi ma bayansa ga baki ɗaya na farko da na ƙarshe Allah yake gaya mana cikin ƙur'ani ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai guda ita ce ran annabi adam sannan ya halitta mata abokiyar zamanta hawa'u kenan ya 'yan uwa musulmi mu sani lallai dukkan wani sharri da wani cuta da damuwa a nan duniya da lahira sababinsa shine zunubi da saban Allah saboda haka ya ‘yan uwa ku lura da kyau abinda Allah ya faɗi mana a cikin littafin sa alƙur'ani littafin da babu ƙarya ba ta zuwa masa gaba gare sa da baya gare sa ƙisoshi daban-daban da Allah ya ba mu labari na al'ummomin da suka gabata da nau'o'in uquba da aka yi masu duka an masu ne sakamakon saɓan Allah da saba umarnin Allah ku lura da kyau me ya fitar da mahaifinmu annabi Adam da Hawa daga aljanna wannan sababi saƙo wato kuskure da suka yi suka yi abin da Allah ya hane su har wa yau Allah ya fitar da su daga wannan gida na daɗi da na ni'ima zuwa gidan raɗaɗi da damuwa da baƙin ciki shine gidan duniya har wa yau ku duba iblis me ya fitar da shi daga aljanna Allah ya kore shi gareta gare ya tsine masa ya shafe alherinsa duniya da lahira fili da ɓoye ya canza kusanci da Allah zuwa ga nisanta ga Allah da rahamar Allah zuwa ga la'anta duk me ya ja wannan shine saƙo. Saɓa ma Allah da kangare masa har wa yau ya canza masa da aljanna aka canza masa zuwa gidan wuta Allah ya tsare mu da saƙo. har wa yau ya ’yan uwa aka canza masa da yarda da fushi Allah ya fushi da shi ya la'ance shi da ainihin ukuba ta dindindin duk wannan ya faru ne sababin saba umarnin Allah da ainihin hauhawar aikata ayyukan da Allah ya hane shi ya ‘yan uwa mu lura da kyau abin da ya faru ga al'ummomi da suka saba ma manzanninsu suka saba ma Ubangijinsu yaya azaba mai raɗaɗi ta saukan masu wasu tun a duniya suka fara ɗanɗanar kuɗa su ya ‘yan uwa mu duba da kyau kisar annabi Nuhu da mutanensa, wato yadda aka nutsar da su a cikin ruwa, Allah ya ba mu labari yayin da suka karyata abin da ya zo musu da shi na wahayi, Allah ya ce sai muka tseratar da shi annabi Nuhu da mutanensa, wato a cikin jirgin nan, sannan muka nutsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu in ji Allah har wa yau innahum kanu qauman amin. su sun kasance mutane ne makafi ba su ganin gaskiya su bita. kamar yau yadda ake samun wasu kai kace makafi ne ga idan tarmazazai amma sun kangare ma wahayin Allah sun kangare ma manzo sun kangare ma Qur'ani sun kangare ma sunna wannan haka ake ma mutanen annabi Nuhu har wa yau mu duba isar adawa mutanen annabi Hudu alaihi salam haka nan Allah ya sallada iska ke kasasshiyar iska busasshiya wacce ba rahama ko kaɗan a cikinta da ita ka halaka su Allah ya ce ma tazaru min shay'in a alai ba wani abu da take bari duk abin da ta zake masa za ta gama da shi bishiya ce ɗan adan ne ko menene wannan iska da aka sako masu Allah ya ce illa ja'alalhu karramim washe ta sanya abin rididdigagge ku duba har wa yau abin da ya sauka ma mutanen annabi salih shi ma haka nan su ma aka sauko masu da mai tsawa wacce aka kwaran kwatso masu Allah ya ce fa ka zarhumun rajfa fa asbahu fi darihim jasimin aka saukan masu da tsawa ta kama su suka waye gari suna gurfane a cikin su Allah ya gama da su ku duba kisar annabi ludu alaihi salam da mutanansa su ma da suka kijin abin da ya kira su aka ɗau su gaba ɗaya aka kifar da shi sannan aka biyo garin da ruwan duwatsu na wuta daga sama wannan duka an masu ne Allah ya ba mu labari wa amtarna alaihim matsara muka yi masu ruwa ruwa ba ruwa na wanda kake sha ba ruwa na wuta Allah ya ce fanzur kai kana aqibatul mujrimin duba da kyau ya karshen mujrimai ya kasance wannan duk ƙur'ani ya hakaito dan mu mu bi Allah mu bi manzo mu rike Qur'ani mu rike sunna har wa ku duba kissa Fir'auna da mutanensa da suka karyata Annabi Musa ya aka yi musu aka sanya ruwa ya haɗiye su hakanan su kansu bani Isra'ila da suka yi laifi suka karyata abubuwa daban-daban na gargaɗi ya ta zuwan masu ko za su tuba da suka saba umarnin Allah hukuba daban-daban aka yi ta masu Allah ya ce fa kullun akhadna bi dhanbi dukkan su kowa mun riƙe da zunubinsa wa minhum man arsalna alaihi hasiba cikin sakon da muka aiko masa da mai wato ainihin ainihin hasiba ita ce wata irin iska wacce babu alkhairi a cikinta Allah ya ce wa minhum man akhazat husaiha wa minhum man khasamna bihi al-ard mutanen annabi lutu kenan wa minhum man aghraqana wa ma kana Allah li yuzlimahum duk abin da Allah ya musu ba zalunta sai ba walakin kanu anfusahum yuzlimun ashe kun ga duk sanda mutane suke ganin abin da ba su so su suka jama kansu dan adam da kuke ganin sa ba komai bane yayin da ya saba ma Allah ya saba umarnin Allah in Allah ya tashi da shi da rikarsa da halakawarsa bai isa ba saboda haka mu ji tsoron Allah ya ‘ya'yan uwana musulmi ku sani lallai saɓan Allah shine sababin dukkan wata wahala da musiba da bala'i da taɓewa da ƙasƙanci da rashin jin daɗi kamar yadda ainihin muka sani abin da ya so kama al'ummomin da suka gabata aka halaka su aka rugurguza wannan al'ummomin aka rugurguza gidajensu da gidajensu da al'ummansu wannan duk abin da aka yi masu an masu ne sababin zunubi sababin saƙo, haka nan wanda Allah ya tseratar ya ainihin tsamar da rahamarsa, wallahi Allah ya yi masu ne sababin ɗa'a su ga Allah da tuban da suke ta ga Allah, kenan abu biyu ne, ko a saɓa ma Allah a gaba daɗi, ko a bi Allah a yi masa ɗa'a, a yi masa abin da yake so, a bi manzansa, a ji daɗi a samu tsira a sami kubuta daga duk abin da ba a so saboda haka ya 'yan uwa mu sani wato dai wata musiba da wata cuta da kunci da ke damun jikunkuna na al'umma da ke damun garuruwansu da arzikinsu da ƙasashensu duka sababinsa saɓon Allah ne abinda hanna yake tsururta ne Allah ne maɗaukaki ya gaya mana wannan wa ma asabakum min musibatin ma asabakum min musiba wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ma yana afuwa ne da yawa da duk abin da hannayenku suke jangwalowa suke aikatawa ka ji wai mace ta je ta sace yaro ta sayar kuɗin da ba wuce a ce nan kwana goma ba a sai da ɗan adam a sayar a sake satowa a sayar duk wannan musibin da ake dadi Allah yana kama bayi da su gaba ɗaya za a share al'ummar sallah ya ce wa afu an kafe haka nan Allah ya ce zaharar fasadu fil bari wal bahar bima kasabar aidin nas barna fasadi kenan ya bayyana fili kan tudu kenan inda muke rayuwa har ma cikin teku duka Allah ya ce wannan fasadin ya faru ne da abin da hannaye suke aikatawa na mutane saboda me liziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un abin da ke saukowa na bala'i abin da ba a so ake gani Allah yana yi ne ko za ko za a gyara laifin ko za a gyara abin da ake yi a koma ga Allah a koma ga Qur'ani a koma ga sunna ya bayan Allah ku sani cutarwar saɓan Allah wato saban Allah cutarwar da yake ma bayi da irin illar da yake yi mai girma ce mai haɗari, ga dukkan ɗaiɗaikun al'umma da ma jama'a ɗin gabaki ɗaya in muka ɗauki ɗaiɗaikun al'umma shi saɓo wato irin tasirin da yake yi da illar da yake haifan ma mai shi tana da yawa amma ba mai gane wannan sai wanda Allah ya haskaka zuciyarsa da imani ya gane nasoshi na alkur'ani nasoshi na hadisi maganganu na sahabbai magabata kai da ma waƙi'i abin da kake gani da idanka cewa yau abin da ake na saɓo da ba a yin shi wannan sababin ne ya jawo haka mata yanzu in biki ya tashi sai tsarewar da ake da tsiraicin da ake yi bukukuwan da ake da lalatar da ake da ba a yinta hakanan su ma mazan abubuwan da ake yi duk wannan abubuwa shi ke jawo abubuwan da Allah zai saukar ma bayansa na su ma abin da ba sa so in muka ɗauka na ɗaya saƙo yana haramta ma mai shi ilimi imamu wato imamu malik Allah ya masa rahama lokacin da ya ga imamu shafi almajirinsa yana da fahimta yana da basira sai ke ce mashi lallai ni ina ganin Allah ya jefa haske a zuciyarka ya shafi'i saboda haka kar ka yadda ka bisha wannan hasken da zalunci wato da duhu shine saban Allah hasken da Allah ya baka na fahimta kar ka yadda ka dakushe shi da saban Allah ku duba wannan magana ce ta Imamu Malik muna cewa mu Malikawa ne to me yasa sabo yawa cikin Malikawa imamu malik ke gaya ma almajirinsa in dai kai yau almajirin imamu malik ne to ga abin da ya gaya ma babban almajirinsa imamu shafi'i tare da irin imanin shafi'i ba ƙuraishe ne amma ke gaya mai kai dai sabo in yi sabo zai sabbaba masa me duhu a cikin zuciyarsa wanda zai share ilimin da Allah ya bashi ina ɗaliban ilimi da suke neman kullum addu'a za mu yi jarrabawa ai mana addu'a za mu yi waye ne mu ci jarrabawa babban addu'a ita ce ka ji tsoron Allah ka riƙe ƙur'ani ka riƙe sunna ka riƙe hanyar magabata sannan ka yi abin da kake nan wajen ilimin sai Allah ya haske ka zukatanka abu na biyu ya ‘yan uwa abin da yake haifar ma ɗan adam ya haramta masa arziki kamar yadda ya zo a cikin asar na imamu ahmad wato ainihin magabata suka ce innal abda lai huramun rizqa bi zambi yusibuhu dan adam akan haramta mashi wani arziki da Allah ya nufin bashi sababin zunubin da ya da sako sai Allah ya haramta mai wannan arzikin a haramta mai samun shi saboda me sababin sako da ya ya saba ma Allah yau nawa ku dubi arzikin da ke kwararo magarin nan kadai a shigo daga Chad a sai kaya a nan a gabas da shi a shigo daga Kamaru a shigo daga Nijar duk waɗannan wuraren yau ina ake shigowa a kasuwancin me sabbaba irin zunubin da ake kila shi ya sabbaba wancan bala'in a koma a gyara sai ka ga Allah ya kawo mana gyara ya kau da wancan sababin saban Allah sai Allah ya toshe hanyoyin arziki daga ciki har wa yau sabo yana sabbaba ma mai shi wahsha washa shine rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciya a cikin rai a cikin wato tsakanin bawa da mahaliccinsa tsakanin bawa da halittu kaga mutum a firgice a razane saboda me Allah ya je ba wahsha cikin zuciyarsa rashin kwanciyar hankali tsoron ƴan uwansa yake musulmi ba aminci yau da inda ka tafi sai an caje ka ko da wani abu masallaci za ka zo ina ka duk inda ka tafi caji caji ba a gamsu da kai ba me ya ja wannan rashin kwanciyar hankalin saboda me duk lokacin da rashin kwanciyar hankali ya yawa to kuma abin da ke sabbaba ma mutane nisantar ahalul khairi sai ka ga maimakon a kusanci malamai ya za a gyara menene mafita wai sai ya ƙara nisanta su to duk sadda bawa ya ƙara nisanta alkhairi wa qaruba min hizbi shaytan zaka ganshi kuma ya kusanci rundunar shaytan wa ahlihi da mutanen shaidan maimakon a dawo a review a duba wai me ya ja mana wannan abuwa mu dawo mana mu duba qur'ani mu duba sunna mu tafiyar magabata sai dai a yi tamfarin ɗin waɗannan abubuwa ɗin a koma abin riƙa ganin ba wannan ba ce mafita mafita wata aba ce can daban kaga an nesa kinan da ahalul khairi an je an kama wani abu daban har wa yau saɓan Allah da zunubi yana sabbaba ma mai shi al'amura duk abin da ya zo mashi zai zama cikin al'usuru cikin tsanani da kunci kamar yadda wanda duk ya ji tsoron Allah shi kuma Allah zai sanya ma al'amarinsa sauƙi haka Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa mai sauƙi cikin al'amuransa saboda haka ka'ida ce an ji tsoron Allah Allah ya sara al'amura in an ki jin sa Allah ya sanya kunci a ko ina Allah ya tsare mu har wa yau daga musibar sako da yake sabbaba ma mai shi shine ainihin zai sami wani duhu a zuciyarsa wannan duhun in yayi yawa ya ta ƙaruwa sai ya zama ainihin har ya bayyana a fuska a ga wannan duhun zuciya ɗin tun yana duhu cikin zuciya ce ɗin saboda saban Allah sai ya bayyana a fuskar shi kowa ya rika gani kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗi haka ya yace inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nura shi hasana kyakkyawan aiki biyayya ga Allah da bin sunnar manzo wani haske ne da Allah ke jefa shi a zuciya sai ka ga mutum baki iri na amma yana da imani sai ka ga huskar shi tana sheki amma sai ka ganshi fari tas fari irin na balarabe na bature amma idan yana saba ma Allah sai kaga farin farin banza ne ba farin babu imani tare da shi kamar yau da kake ganin kafiran duniyan nan ga sunan da farin amma saban Allah da kangare ma Allah da kangare ma manzo sai kaga babu wani hasken hasken shirme ne ya ƴan uwa wato Abdullahi dan Abbas yake cewa sai Allah ya bayyana wannan hasken a fuskarsa wanda yake cikin zuciyarsa Yace ce wa inna lisayya'a sawadan fil wajahi wa zulmatan fil qabri wal qalbi har wa yau saban Allah shine sayya'a yakan sanya wani baki a fuska sannan ya sanya duhu a cikin kabari sannan kuma ya sanya duhu cikin zuciya Allah ya tsare mu da saban Allah shi yasa magabata kullum wasiyar da suke ma junansu ittaqillah ittaqillah mu ko yau da an ce ma ka ji tsoron Allah wai sai ka ga kamar an zage ka ne har wa yau daga illar sabo yan uwa yakan sabbaba ma mai shi haramta masa da'a ga Allah tunda maimakon da'ar ya zama sai sako wannan abin da yake haifar masa kenan har wa yau sako yana sabbaba ma mai shi kaskanci da wulakanta saboda me Allah ya ki ya jefa wato ainihin ɗaukaka ga wanda yake saba masa Allah ya ki wannan saboda haka domin Allah ya ce me ita izza da buwaya tana gare shi gaba ke daya to in ka bi Allah sai Allah ya sa ka buwaya in ka saba ma Allah sai Allah ya kaskantar da kai wulakantar da kai ka dubi Abdullahi bin Uwai bin Salul shugaban munafukai yana jin shi wani ne a madina amma da ya saba ma Allah ya ki imani na gaskiya Allah ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi da mabiyansa munafukai to yau haka rayuwar take duk wanda ya ki bin Allah da manzo ko da ya tara duniyan nan gaba daya ta fuskar arziki ko duk duniyar nan mulkin sa ne sai ka ga Allah ya wulakantar da shi ya kaskantar da shi yana nan da rai kaji an daina batunsa an daina maganarsa saboda ya ƙi rike musulunci kam ya koma yana raba ƙafa ya ‘yan uwa musulmi daga cikin illar saɓan Allah shine mutum in bai daina saɓo ba ya yi mummuna cikawa Allah ya tsare mu saboda me wato ainihin gaban bawa sukan ƙi sukan ha'ince shi lokacin da yake da buƙatar gabansa su yi masa abin da yake so to yana ta saɓo har lokacin khatima ta zo mai lokacin cikawa su kuma gaban sai su ki masa abin da yake so baki ya saba ashar ya saba zagi sai lokacin ajali ashar ɗin bakin zai tai ya saba maganganun banza in cikawa ta zo wannan maganganun zai tai ya saba sako sai kaga har ajalin ya zo bai daina ba ya saba munafunci sai kaga har ajalin ya zo bai daina ba wannan gaban mutum haka za su ha'ince shi lokacin ajali in ya zo sai ya so bakinsa ya faɗi gaskiya ya furta gaskiya ya furta kalmar shahada sai bakin ya ƙi afar ta ƙi farjin ya ƙi haka zai mutu yana saɓon shine ake kira su'ul khatima Allah ya tsare mu ya uwa da su'ul khatima wannan dangane da ɗaiɗaikun al'umma sabo illar da yake musu kenan in muka dawo muka kalli kuma illar da sabo yake ma al'umma gaba ɗaya wato society na al'umma shi ma nan haka nan alkur'ani ya ba mu labari duk lokacin da al'umma suka manta da abin da aka tunatar da su na gaskiya sai Allah ya buɗo ma al'umma alkhairai na duniya su ga kamar duniyar su ce kamar tabbata za su yi sannan sun fara farin ciki sun fara jin daɗi Allah ya ce a khaznahum bagta kwatsam sai mu kama su sai ka ji an cewa ne ya mutu sai ka ji can an kashe sai ka ji haka ana cikin saɓan. Allah ya ce fa mublisun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah kenan idan al'umma ba su daina sako ba sai ka ga ana saukan masu da abubuwa iri-iri wanda ba za su ji daɗi ba daga illar saɓo da yake ma al'umma gaba ɗaya in al'ummar ta da da saɓon ta ƙidenawa gusar da ni'imar da Allah ya yi ma wannan al'umma ɗin ni'imomi da yawa ni'imar zaman lafiya ni'imar kwanciyar hankali ni'imar arziki ni'imar ka fita ka nemi halallinka duka idan al'umma saɓo yawa cikinta sai Allah ya gusar da wannan ni'imar ya maye ta da niƙima ita ce azaba ya zama kullum ba kwanciyar hankali kullum damuwa saboda me haka Allah ya ba mu labari wata alƙarya da Allah ya buga mana misali da ita ta kasance cikin aminci da kwanciyar hankali da arziki yana zuwa mata ta ko'ina amma da suka kafirce ma ni'imar Allah suka ƙi wato amfani da ita inda Allah ya ce kamar yanzu yadda ake fama ni'imar waya ni'imar buga waya ni'imar wane ne ni'imar digga ta na maimakon amfani da su inda Allah ya ce sai mutum ya je amfani da ni'imar wajen saban Allah ni'imar abin hawa yanzu ka taka ka haura ka tafi kaduna abuja ka je da mota ka tana kamar za ta tashi saboda gudu din ni'ima ce amma wani ya je saban Allah zai ni'ima ta jirgi ka tashi ka tafi yanzu ka yi umara ka dawo wani ba umara zai tafi ba tafiya zai kasashen da zai fasadi duk wannan ni'imomi ne in aka kafirce masu to sai Allah ya ce fa zaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya ɗanɗana mata tufafi ya sanya mata tufafin yunwa da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da kasance suna aikatawa ku duba tufafi Allah ya ce Ya za ka yi maka tufafin yunwa ina sauran kuma yunwa ta gama da kai za ka yi maka tufafin tsoro duk inda ka tafi tsoron ne ba kwanci hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan Allah ya bamu labari cikin Qur'ani kamar ba a karanta Qur'ani a dawo a daina sako amma yanzu yara yan ƙanana sun iya saban Allah yaro ɗan ƙarami ya san yadda zai sata ya san yadda za shi kula mace ya san yadda zai tsinantaka sace-sace da yaudara da ha'inci magana ko tauhidi kullun ƙara nesa ake da shi magana sunna ba a magana kullum bidiyoyi suke ƙara ƙyanƙyashewa suna ƙara rassa suna ƙara faɗi Allah ya tsare mu imamul Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi wanda ke nuna mana illar mai saɓo a ban ƙasa yana shafa al'umma yace gaya mana wato hadisin na abu katada ne ya ce wata rana aka wuce da wani mutum gawarsa za a kai su abin ne gaban manzo sai yake cewa mustarihun wa mustarahun min wannan da kuke gani wato ko dai ainihin wato ya huta ko kuma an huta da shi ko ya huta ko kuma an huta da shi sai suka tambaya sa suka ce ya rasulallah me kake nufi da ainihin ya huta ko kuma an huta da shi ya ce abdul mu'min yastarihu min nasabid duniya bawa mumini in ya mutu ya huta da wahalar duniya mumini ya rasu wannan wahalhalin da tashin hankalin ya ya ya ya duka ya huta inda yau in ji manzo a wannan hadisi na bukhari da muslim ya ce wal abdul fajiru yastarihu minhu al ibad wal bilad wa shajr wa dawab shine muhallin shahid wa haka bawa fajiri in ya mutu aka kai shi aka binne shi kuma bayi sun huta da shi domin yana jangwalo masu bala'i a ban ƙasa ka gari ya huta da shi hatta bishiyoyi sun huta da shi har dabbobi domin sababin saɓan Allah zai iya riƙe ruwa wanda dabba za ta sha shayin da dabbobi za su ci saboda haka in ya tafi an huta da bala'insa to ku duba wannan magana ce ta manzo hakanan Allah ke gaya mana mutanen fir'auna wanda suka kasance suka kafirce ma ayin Allah da su da wanda suka gabace su Allah ya ce muka kama su da zunubin su lalle Allah mai tsananin ukuba ne da kam saboda haka Allah ke cewa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an amaha ala ko an amaha ala qaumin Allah bai taba canza mutane wata ni'ima da ya ni'imta su da ita ba me Allah ya ce hatta yughayyiru ma ma bi anfusihim har hesu sun canza da kansu in kaga kana cikin nima Allah zai ban maka ni'imar ka kai ta sha ta lafiya ta ilimi ta waye ta komai ta dukka amma ana canzawa sai Allah ya janye alkawari ne na Allah Allah bai canza sai in su sun canza in aka gyara aka tuba sai Allah ya dawo da ni'imar da zaman lafiyar da kwanciyar hankalin da shugabanni na gari masu imani ya yan uwana muminai har wa yau dai zunubi haɗarinsa da girmansa yana ƙara girma ga mai laifin ya ƙara girma ga al'umma da ake jawo masu ta sababin abubuwa guda uku a gurguje abu na farko ya zama ana ci mai zunubin yana maganin ba komai yake ba shine liste Hana tubil ma'siya mai laifi ya rika yin laifi ya shi kamar ma ba komai ba ne? da rashin ganin girman zunubin imam al-bukhari hadisin da ya rawaito hadisin anas imam wato anas dan malik babban sahabi wanda ya ma annabi hidima yake ba da labari ga mutanen zamaninsa domin Anas Allah ya mashi tsawon rayuwa yana cikin wanda sai ƙarshe-ƙarshen na sahabbai wanda suka rasu to lokacin tabi'ai yake ba su labari ya ce innakum lata'amaluna amalan hiya adaqqu fi ayunikum min ash lallai ku tabi'ai yanzu kuna aikata wasu ayyuka wanda suke a idan ku kuna ganin su kamar kankanta gashi in wato in kunna lana udduha ala ahadin nabi min almubiqat wanda mu zamanin annabi muna kirga suna cikin manya-manyan laifuka masu halakawa amma ku yanzu kuna ganin su kamar gashi kankanta su amma mu muna kirga cikin manyan zunubi wannan maganar Anas ne yake gaya ma tabi'ai hakanan Abdullahi dan Mas'ud babban sahabi kamar da zo cikin hadisin Imam Ahmad da ya fitar yake cewa iyyakum haqqiratu zunub ka shaidin ku a ku da raina ƙananan zunubai ka ce don wannan menene don na je ne latti don ne ban je kaza dai waɗannan don ban je sallar jam'i ba ai ina yin sallar ai dan kaza kaza duk waɗannan abubuwan da kake ƙanƙanta su ka je ka zauna kana kalawa na fasadi da idan ka ko ba ko kunnen kana ji duka kana raina su me yake faɗi dan Mas'ud yace fa innahunna yajtamina halar rajuli hatta yuhlikanna ire irin su ne suke tattaruwa su taru kayi karami kayi har suka taru sai su halaka bawa su halaka mutum Allah ya tsare mu abu na biyu shine mai wanda yake daɗa cutar da mai sako da mai zunubi da al'umma shine bayyana zunubin tun yana yi a ɓoye ma fito ƙarare yake bai jin kunya bai jin tsoron Allah bai jin kunya bai wannan shi ma babban bala'i ne babban zunubi ne wato babban laifi ne kamar yadda annabi ke cewa a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa dukkan al'umma ta za a yi masu afuwa za a yi masu rangwame za a kawo masu da kai sai masu bayyana sabo wannan magana annabi ce bai jin kunya gaban mutane yanzu yadda ake kinan kaga mutum bai jin tsoron Allah yana ta shirka yana ta sirce sirce saboda mulki saboda me saboda kuɗi saboda kin Allah yana bid'a tin tana koyi an fito da ita kan titina ake yadawa yanzu yau abin da ake yi kaɗe kaɗe da bushe bushe ina aka samo shi a zo a tsare titi mutane da gorori suna tsare su hana za ka yi awa guda a kan titi kana jira a a wai maulidi ake ta ha ake a a zagaye ake kan titi wani asibiti zai tafi wani aikin shi zai tafi ana kiɗe kiɗe kiɗan da ko kiristoci su ma babu kiɗa addinin su balle a musulunci waɗannan suna cikin waɗanda da annabi zai zo wallahi a ƙasa zai tun ana yi a ɓoye yau tituna ake bi ungunni gidaje ana bayyana wannan ayyukan wannan saɓo ne kuma bayan laifin saɓan ya bayyana shi kuma zai sa a koyi da shi to duk wanda ya koyi da shi ga girman laifin saɓan shi da ya yi ga kuma girman da ya koyi da shi za a ɗora mai laifin wannan zunubin Allah ya tsare mu abu na uku na ƙarshe shine wato ainihin saɓo yakan cutar da mai shi da sauran al'umma gabaki ɗaya idan ya zama ana yi ba a inkari masu yin na yi kuma kowa ya ja baki ya tsuke shiru wannan shiru ɗin to zai zama wato ainihin har wanda bayin ran shi ma ya je ya zauna inda ake yi ko a yi musharaka ya yi a yi tare da shi ko ya shiru ana yi wannan kuma yana sabbaba gamewar azaba ga al'umma kamar yadda Allah ya gaya mana lu'inan lazina kafaru min bani isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam Allah ya tsine ma waɗannan da suka kafirta na bani isra'ila Allah ya la'ance su a bisa harshen annabawansu dawuda da isa ibn maryam Allah ya ce saboda mai zalika bima asaw kanu ya tadu saboda abin da suke ce na saɓo da ta'addanci kanu la hauna an munkarin falu sun kasance ba su hana munkari ana sabo mai saɓan na malaman yahuda suna zaune suna kallo wani lokacin ma da su za a yi yau abin da ake fama kenan malamai sun yi shiru saboda tsoro kada a ce wannan kaza wannan kaza ana sako sai a shiru ba za a yi magana ba saboda in an maganar wanda ya magana za a zarge shi za a ce shi kaza ne shi kaza ne to kaga kuwa wallahi idan bala'i ya zo zai game kowa da kowa Allah ya tsare mu ya ’yan uwa ƙarshen magana tsira Allah wanda ya tseratar yayin saukar da azaba yana tseratar da salihan bayi ne. masu kokarin gyara al'umma kamar da Allah ya ce falamma nasu ma zikiro be an jaina alladhina yanhauna an su wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun ya 'yan uwa musulmi kun ga sabo da kuke ganin shi wato kamar wata dabba ce mai farauta kamar kerkeci ne in ya shiga garken tumaki baya bari har gitsa yake to wallahi haka sabo yake har gitsa wannan addinin namu ya hargitsa musulunci ya hargitsa musulmi har a wayi gari mutane su ta ganin mummunan abu shine kyakkyawa sannan kyakkyawan kuma rika ganin shine mummuna yau ku duba bin sunna wasu gani suke ita ce mummunar aba bid'a kuma ita ce kyakkyawa yara ake yayi ba ɗanbin yara dubbai ana da su kan titina ana kiɗa irin na da da na yanzu jita da badujala da fiyano ana kiɗa wai duk shine son annabi ana sai annabi sai annabi kamar annabi dan siyasa ne kamar yana da wani opposition party wannan sannan a zo yanzu ana ta surutu a ce faransa sun muna nama manzo sun muna na tabbas haka ne ana ma kafirai ne Allah ya ba mu labarin cikin qur'ani ga babban munanawa da ake ma manzo a zo ana yawo ana sai annabi sai annabi sai annabi ya fi karfin ka gaya mai wannan kana koya to kana abin da yake bukata ka bi sunna shi ka bi abin da ya zo da shi musulmi yau ba wanda suke muna na manzo irin masu da'awar musulunci cikin musulunci suna sukar sahabbansa suna aibata matansa suna da'awar shi suke bi amma tsakaninsu da shi sunan riga da zai zo wallahi ya kasa zai garo ya tare gizo ya sanya ƙananan ka ya tsuke yana bin yarinya a baya ana kiɗa ana maganar manzon Allah an yi rumfa akan mota da ana duk waɗannan abubuwa duk suna cikin muna nama manzo dan annabi bai yi su ba sabai ba su yi ba bai buƙatar wannan abin da yake buƙata a bi sunna saboda haka tun daga kan faransa da da wanda suka yi abin da aka yi na wannan mujallar, na muna nama manzo da aibata shi dukkansu Allah ya ba mu labarin sakamakonsu Allah ya ce innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah lalle waɗannan da suke cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine musu a nan duniya da lahira to wanda Allah ya tsine mawa ai kai me za sai dai ka kare cewa Allah ya tsine mashi Allah ya la'ance su dama la'antattu ne duk wanda ke taba Allah yake taba manzo dama tsinanne ne Allah ya ce wa addalahum azaban muhina kuma Allah ya masu tattalin azaba ta wulakanci gobe kiyama kenan sannan dangane da manzo ka ce za ka kare shi ai tuni dama Allah ya kare kayansa sannan kuma ka sani ai abin da ke yi wannan alama ce ta hasada ba koyo aka fara masa ba shi yasa Allah ya ce inna kafaina kal mustahzi'in ba mun isan maka daga duk wasu wanda suke ƙoƙarin yi maka izgilanci da cutar da kai tun daga makka an mashi Allah ya kare shi ya zo madina an masa Allah ya kare sai da ya gama isar da saƙon Allah gaba ɗaya to yau kuma me yayi wani zai yi wata majalla wata jarida wani shashasha ba abin da za su yi sai dai mu maimaita abin da Allah ya masu Allah ya la'ance su Allah ya ɗaiɗaita su Allah ya tarwaɗa su Allah ya mana maganin su duk ƙulle-ƙullen da suke musulunci Allah ka sani Allah ka mai da sharin a kansu sannan maganar wani ya ce zai zanga-zanga saboda wannan ba ita ce hanyar magabata ba amma annabi duk irin izgilanci da aka yi mai wanda suka yi ramuwar da suka yi zuwa suke suka makalkale masa suka rike sunnarsa suka yi aiki da addinin da ya zo da shi suka kare addinin suka ba da dukiyarsu da ransu don taimaka ma addinin da ya zo da shi ba zuwa suke suka fada ma kafirai ba lokacin da aka ɗauko abin mahaifar da kuma aka warba ma annabi a makka ai sahabbai na nan da suka yi imani zuwa suke suka fada ma kafiran makka ba su yi ba saboda ba wannan ba ne a zo a riƙe musuluncin shi ne ragi ga waɗancan dama abin da ke ƙona su masu rai su ga ana musuluncin yadda yake su ga an riƙe sunna su ga an riƙe addini an riƙe ƙur'ani an daina sabo musulmi sun zama nagari abin da ke ƙona musu rai kenan kuma shine babban raddi a gare mu a dukkan kafafen yaɗa labarai namu a dukkan titunan mu a masallatanmu a mambaran mu Allah Ubangiji ka kare wannan addini Allah ka kare masu kare shi Allah ka taimaka ma musulunci Allah ka ba mu shugabanni nagari, masu imani masu addini masu tausayi wanda suke neman mulki don taimaka ma addinin su da al'ummar da ƙasarsu. su Allah ka taimaka masu Allah ka kare wannan ƙasa tamu ka kare wannan yanki namu wanda ake zalunta a wannan ƙasa Allah ka sani ka taimake su Allah ka fitar da su Allah ka mai da raddin ga masu kaidin Allah ka ɗora wahala a kansu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صووا اعتدلوا صووا صفوفكم رحمكم الله فقاربوا صد الخلل أديديتا دكا فلا صددك وهو دجون أديديتا الله أكبر سبحانك اللهم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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي سمع الله لمن حمده بارك بارك الله أكبر سبحان سبحان الله الله أكبر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 وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان الحمد سبحان سمع الله لمن حمده أنا لك الحمد حمدا الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر